bismillahir rahmanir rahim ni muhammadu buhari ina so in yi amfani da wannan dama in ta yan uwana al'ummar najeriya barka da karamar sallah da fatan allah ya karbi ibadan da muka yi na watan ramadan ya ba mu ikon aiki da darasin da muka koya ina godiya mai yawa bisa ga yadda kuka sanya ni cikin addu'o'inku na samun lafiya a wata mai albarka allah ba mu ikon sauke alkawuran da muka ɗauka yi mana maganin matsalolin da ke ƙasarmu a ƙarshe ina sake kira ga al'ummar najeriya da mu bar maganganun tada hankali zama lafiya a Najeriya shi muke roƙon Allah kullum. Allah ba mu damuna mai albarka domin samun abinci cikin sauƙi. Allah ba mu lafiya da zaman lafiya ya sa a yi bikin sallah lafiya a gama lafiya. Na gode, ma'asalam.